يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار Allah yana sa bibiyar juna tsakanin dare da rana wajen tsawo da gajarta da zuwa da tafiya kuma lallai cikin wannan abin da aka ambata na ayoyin Allah dalilai ne da suke nuna ubangijin takar Allah da wa'azi ga masu basira akan ikon Allah da kaɗaitarsa.